الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna istinaba yau muna ashirin da ɗaya ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku wanda ya daidai da talatin yau ko da watan takwas miladiya ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna dai har yanzu cikin mukaddima na wannan littafi wato alkafiya a shafiya wanda ake ce manuniya wanda nuniya ko ashiro jami'u shiro wata alifatul ilmiya alalqasidatin nuniya almusammatu aibil alkafiya a shafiya في nadiya lil imam ibn al qayyim al jawziya rahimahullah ta'ala muna mukaddima da yawa wani lokaci da ana mukaddima mutane gani suke kaman ba komai bane mukaddiman nan kuma mukaddiman nan ita ce littafin ita ce gayatu ahammiya la littafi kowane littafi mukaddiman nan tana da matukar muhimmanci ba wai dan mutum dole ya ji ba amma dai amana ce ilmiya salul husaimin cikin littafin sa kitabul ilmi cewa ya daga cikin abin da ke hana ɗalibai fahimtar littafi shine ba sa ma fahimtar sunan shi ko mukaddiman malamin duk mukaddimar da aka yi su da kaman ba komai bane ba ta da amfani malamai ba sa yin abu haka nan a banza ce bai da amfani in kana kaman bata lokaci ne sun fi ka sanin darajar lokaci da aka tun da kaga sun yi abun nan sun yi akwai dalilai akwai abin da ake so a koya ma cikin wannan lokacin da baka san mukaddima ba baka san yaran da mai littafin zai yi ba a cikin littafin har abada ba za ka gane littafin ba za ka dai karanta ka sha wahala kawai a tafi da kai har a kai karshe baka gane ma ake so ba daga mukaddima ake barin littafi in ka fahimci mukaddiman za ka fahimci me ake so a koya ma ko ba ki kai idan ka dawo saboda ka san abin da ake kai da ka zo in aka dora za ka ja ɗora da kai amma mutum baka gane menene ma ake so a yi ba har abada a gama littafin ba za ka samu abin da ake ciki ba saboda haka ku daina ganin shi kamar bata lokaci wani zai ga dama tsallake a muka da ya fi ba za mu tsallake ba sai dai mutum shi ya tsallake saboda malaman sun riga sun gaya mana mahimmancin wannan abubuwan mun yi gangancin mu ma da yawa baya kuma mutum ya yi nadama wannan gangancin ko saboda mukaddima ko saboda karatu a lokacin da muke karatu a wajen malaman mun san waɗanda da yawa aka zo wani babin sai su ki masu tsallake a littafin su ce su yaushe za su yi kaza sai su tsallake idan aka zo za a karanta kaza sai su zaman su kawai ko su fita daidai lokacin su ce su yaushe za su yi kaza ilimi babu wani wanda ku duba nan je mu kai magana dan ilmul kalam ya zo ya hana ɗalibansa karatu game da maganar ilmul kalam ya ce halakar da ku za su ku daina yi suka ajiye littattafan ilmul kalam amma ta dalilin saurare da Allah ya ba shi manufa shi abin da ya sa ya ce a daina karatun nan tsoro ya ji kada ɗalibansa su halaka kaga manufar shi mai kyau ce amma kuma kuskure ce galat ce saboda haka ya yi tafiya wata rana ya je wani gari ya yi sallan nafila a cikin masallaci sai ya ji su ɗan ilmul kalam ɗin na hira su biyu har sai da yana daman da ya zo kusa da su hasali ma ya sauri ya sallah ya toshe kunnen shi ma dan kada ya ji abin da suka ce amma kalma ɗaya da suka faɗi ya ji ta dalilin nan ya tsira kuma wata rana suka ce maganin ɗan ilmul kalam duk abin da zai faɗi ma ka saurare shi in ya gama ka tambaye shi da kalmar lima ko ka ce mai lima shi kenan wannan guda ɗayan da ya ji daga wurin su ita ce ta taimake shi ya tsira a wata rana da rikici ya taso Sau da ka ke kenan ashe ba a wasa da ilimi da yawa mutane su kan ga wani lokaci sai su ga kama abin nan na taba gaya maku lokacin yara na suna kanana su ne farko ina koya masa horo na zo na zo wajen a faɗi sa'un na yi da ɗaya ya faɗi sa'un ya kasa har na gaji ni mai karatun na ce gaskiya karatun na bari sai gobe na gaji sai na kalli ɗaya su biyun na ce mai dan uwanka ya kasa faɗin sa'un na yi na yi da shi ya kasa faɗin sa'un sai shi ya kira shi ya ce mai Talle ni nan ka ce sa'un ka yi yadda muke yi in za mu yi mutum gwalo ka yi yadda ake in za a yi gwalo ka ce sa'un ka ga yi da ake gwalo da ya haka nan sai sa'un ɗin sai daidai daga nan da an zo sai in ce ka yi yadda ake in za a yi gwalo shi nan sai ce sa'un a da aka zo zalim ma sai na ce ita ma yadda ake in za a yi gwalo ake amma sai sa'un sai a ce zalim shi nan sai ta daidai to zo suka koya mu to kuma kafin a wuri maman su yana karantarwa kama ka ga su suka gaya min yadda za a faɗi samun to saboda haka ba a ba a rena magana ilimi magana ilimi ba wasa bace tana da matukar muhimmanci za ka ga wani lokaci in a ilimi ne sai a ce maka wanda yake kan kwararren doki yakan yi kuskure shi ma yakan yi tuntube to a ilimin ne sai ya tuntube ya dawo da abin nan jinsu babban abu kawai manufa a zuciyar mutum ya zama a fahimtu lafi kawai shi kenan saboda haka waɗannan su ne abin nan jinsu don haka yana da gayatu a hamiya jin waɗannan abubuwan kuma ma bayan Allah kwaikwayon su ko jin abu game da su ba karamin abu ba ne muna magana akan in ba manta ba Khalil Harras a Nasiru sa'adi ko nan ne ko kai a Khalil Harras muke shi ne muka yi wannan ba a tarjamatul allama muhammad khalil harras rahimahullahu ta'ala wanda shi muka zauna na in ta ja al'ilmi wato abubuwan da ya samar ta bangaren ilmi wala in kana kattara qad taraka ba'da wafatihi faragan kabiran fil waqt ilmi dini duk da cewa wato malam ya bar wani gurbi mai fadi ta bangaren ilimi lokacin da ya mutu ya bar abu da yawa wanda aka rasa yanzu da dalilin mutuwan shi don ba karamin malami ba ne illa awwada annahu awwada talamidahu wa muhibbihi an faqdihi bima tarakahu min mu'allifatin yace sai dai malam ya kwafe ma ɗalibansa da masoyansa rasa shi da aka yi sai ya zamana da jiki ko aka rasa shi kun gani daga magabata saboda su makarata masu karamci ne mutum fa zai mutu sai ya kira 'ya'yansa ya ce masu zan mutu amma bayan na mutu ina son masoya na, da waɗanda nake tare da su kada su rasa komi sai fuskata ya zama na fuskata ce kawai za su kewa amma duk wani abu da nake yi da su na alkhairi to saboda jama'a su abin nan ba su su kada a rasa wannan abubuwan amma yanzu sai abubuwa su rika baka tsoro kaga mutum yana maraye ƴaƴansa ba sa sa alkhairin da yake yi gani suke mawawa ne yanzu a nan na kan wani a nan garin wallahi mutumin nan malam har da masallaci yake ba ruwa shi yake ba da ruwa yake ba makwabtansa ruwa yana da mai wadata ne kuma ma shi dama sana'ar shi kenan ma aikin bohol saboda haka sai yayi katon bohol har guda uku yana raba ma mutane ruwa hadda ni ma amma kun san wani abu idan yayi tafiya kawai ayin shi su su kulle bofol din nan da haka da mun ga ba ruwa mun san yayi tafiya to ka kaddara yanzu in ya mutu yadda za a ya ci gaba mutumin kirki mana har masallaci shi ya ba har titi ya fito da famfo gaba ɗaya ka zo ka sa titi public form daga gidan shi ma wallahi malam in yi tafiya yaran na sai su je su kashe famfon nan sai su kashe bohol din nan dama in kaga kawai kwana biyu kwana uku ba ruwa shikenan bai nan bai kasan sai su kashe shi ranar da tambaya ce to wai riban me suke ci a kace saboda ba za su sannan yanzu nan muna nan tare da wani na zo ba kwana biyu ba mu gan shi ba kwana uku ba mu gan shi ba na buga wayarsa na buga wayarsa babu waya na ce ma wani ma ya buga muka gwada babu duk babu ashe dan shi da ya haifa babban dan ina da nambobin shi guda biyu wallahi ba wayan da ban mai ba bai daga wayan nan ba kawai in ji cewa menene ya sa ba me ya samu sa ai kaga wannan abin takeici ne ai shi za mu nema idan akwai wani abu balele halin rayuwar nan mutum kana tare da shi kwana ɗaya kwana biyu ka buga wayoyin shi duka switch off dole kai tunani ka ji tsoro me ya faru menene abin nan ba to sai ka nemi wanda ya fi kusa da shi amma wanda ya fi kusa da shi nan bai da wayan nan ba na buga layi daya na buga na wannan na buga na wannan na buga wannan dun na buga layi kan nan nashi kuma ba wai ba su yi bane sun yi ringi a sun wala bai da wayan nan ba to yanzu wannan ran da bai nan kana ganin za ku ci ku ci gaba da hudda da ƴaƴan shi wannan musiba ce to magabata za ka ji suna magana suna cewa in ba ni nan mutanen da na saba da su wajen alkhairi kar su rasa komi sai fuska ta wallahi ba a ba kaga yau ranar muka yi karatu na malami da ku muka yi ranar juma'a yake cewa kai gasken magana yanzu in za ka roƙi allah ɗa ko iya kafin kai roƙon nan to kai istikhara roƙi allah ta tabaraka wa ta'ala ya allah in akwai alkhairi wajen ka bani ɗa to ka bani in ba alkhairi ka bani yadda nake ya ce saboda rashin istikhara ya sa yanzu mutane suna roƙon 'ya'ya a ba su 'ya'yan nan su 'ya'yan ba iyayen suke so ba kai ne kake son ɗan shi ba kai yake so ba abin da ka mallaka yake so saboda haka in ya taso kawai zai duba ne kana da wani abu in baka da shi to in kuma kana da shi ya yi ma duka ko ya kashe ka don ya samu wannan abu malamin ya ce yanzu ya'ya ku dubi zamanin da shi ya rubutu. amma ya ce yanzu ya'ya na kashe iyayensu ko na gurin iyayensu mutu ko ta halin kaka saboda abin da ke gabansu su ba yadda 'ya'yan su iyayen suke so Allah ya ba su 'ya'ya kuma su rayu ba su yanzu 'ya'yan ba haka suke so ba su so suke yi ko dai uban ya mutu da kanshi ko kuma su su ma kashe shi don su samu abin da ke hannunsa to ai kaga wannan dan ba gare baka ibai ba to to kaji ko to kun ji ma kari to kaga wani abu cewa wasu ma na nan su suka sace baban ta da baki suka sace baban suka ce a bada kudin fansa da baba da kudin fansa ba sun kashe baban sun da yan uwan baban ba su bada kudin fansa ba sun san da kudi ko a nan garin na san yaron da ya zo ya je shi shi yaron shi ba baban ya sace ba amma shi shi ya sa abokan shi su kuma suka sace shi ya ce baban su sai ya bada miliyan ɗaya aka zo aka da aka yi ta tattaunawa aka yi ta tattaunawa suka an shi dubu ɗari takwas da wani abu da kyar suka ansa aka kawo suka raba shi aka ba shi nashi to ciki ɗaya ne sai wawanci abin da ya gano abin kenan da kaddara za ta faɗa masa ɗaya shi sai je aje nashi akan wardrobe nashi kuɗin da aka raba sai shi kuma kanan shi ya zo ga kuɗi sai kira abokin zai ce shi ba ya ga wani ba yanzu da kuɗi har a wardrobe ma ya zuba a sama ya zuba ka je to kwaso mana mu kashe da dalilin nan dai daga naka gano dan ne yasa aka ɓoye shi ya ce abokan shi su ɓoye shi baban shi na da kuɗi ya ba da kuɗi to kaga dai wannan masifa to sau da haka za ku ga su magabata yanzu wannan imamul mawardi lokacin da ya zo mutuwa ba dukiya ya tara ba ba wani abu ya tara ba ashe yana rubutu yana boyewa a cikin ɗaki bai gaya ma kowa ba ba wanda ya san yana da wani abu sai ya kira amininsa lokacin da zai mutu ya ce galibi mutanen duniya yanzu ba wani abu ya dame su ba abin da ya dame su me za ka bari na arziki ko na wani abu ya ce ni wanda kudi wanda komi amma na yi rubutu na sa a cikin wancan ɗakin zo mu je ka gani suka je da shi sai da kowa suka je da shi ya buɗe mai ɗakin nan ya gaga tarin littattafai nan da yawa ya rubuta ce waɗannan littattafan ban gaya ma kowa ba saboda dama mutane ba su san ina da komai ba ni kuma so nake sirri na zama tsakani na da Allah waɗannan littattafan da na rubuta idan na zo mutuwa kai kadai na yadda ka zo wurin gawata kai kadai na amince mawa idan ka ga na zo mutuwa na damƙe hannuna haka na rike da ƙarfi ina kankami ya nuna Allah bai anshe ni ba littattafan nan ka kwashe su kawai ka zuba su teku ba su da amfani idan kuma ka ga na zo na mutu cikin kwanciyar hankali mun basitar hannuwa na buɗe ka sa hannunka cikin hannuna to in ka ji na mutu hankali kwance to Allah ya karfe mu kenan don haka littattafan nan ka fitar da su gaba bayan Allah ba na son komi daga wurin wani sai daga wurin Allah saboda haka kada ma ayaban ina raye a yabe ni bayan bana nan shine babban magana haka kuwa aka yi abokin nan nashi ya zo ya tarar da shi kawai malam ya ɗauka hannun ya sa cikin ko motsa ya su bai waye abin nan ba haka ya mutu ya ce alhamdulillah Allah ya cika ma amini na abin da nake so bayan na fito da littattafan nan duk yawanci littattafan da ka gani na shi ne in ka gani mamul mawar shi ne wannan ka gade shi a duniya wajen kalli shi kadai wannan ka ɗauka shi kadai gare sau da haka suke da haka ba wai rayuwa shine mutum ya rayu cikin abin nan ba ko baka nan ya zama mai zai kwafe ma bayan baka na amma ƴaƴanmu ne za su kwafe mana yanzu muna jin tsoro za mu iya samu amurin mumkin ne a nema muke wurin Allah da baraka wa ta'ala amma dai akwai ban tsoro saboda haka mutum ya gano me zai yi mai zai bari wanda zai wakilce shi ko ƴaƴanka sun yi watsi da kai ko kowa ma ya yi watsi da kai kai dai kana lahira amma kuma kaman kana nan rayuwa wani abu na tafiya shi yasa muka karanta littafi utruk asaran kabalar rahi kowa yayi kokari ya bar wani gurbi kafin tafiya ka bar wani gurbi kafin ka tafi ya zama kana da gurbin da ko an damu da kai ko ba a damu da kai ba ko an kula da kai wannan gurbin da ka kafa shi kuma yana bin ka ka mutu amma kana raye jikinka ne kawai ya boyu a bayan ƙasa kai hijira ka koma barzak daga hayatin duniya ka koma hayatun barzakayya amma aikin kana nan gurbin kana nan yana samun ka ila kiyamis sa'a in mutum ya samu wannan ya samu babban taimako daga Allah ta wa ta'ala shi yasa wannan malamin aka ce lokacin da ya mutu ya bar gurbi babba ta hanyar karantarwa da yake yi amma ɗalibansa sun rasa jikinsa ne ba su rasa shi ba da masoyansa akwai abin da ya ban masu daga cikin abin da ya rubuta daga ciki ga sunan za a jero har wajen abu guda goma sha bakwai kala daban-daban daga ciki yake cewa daga cikin abin da ya bari na min ha kaɗan daga ciki ya bar littafi da ake ce ma wato tauhid littafi ne ana nana ta karantawa sannan ya yi na biyu wanda ya bari ibn taymiya as-salafi darajatul a asatiza shi ma wannan shi yayi wannan littafi sannan ya ƙara barin wani sharhul aqidatul wasatiyya shi yana da shi ibn taymiya sannan sharhul aqsida annuniya wanda shi ne aka dauko aka sa mana cikin nan wanda ya ware shi a littafin sa ibn al-qayyim wanda yake as-simaru shahiyya fi sharh an-nuniya sunan littafin shi kenan amma ciki aka dauko wato 'ya'yan itatuwa masu ban sha'awa game da sharhin nuniya littafi ne ya yi littafi wanda zai warware rikicin da magabata da dama sun shiga ciki na da da na yanzu shine wa isa alaihissala yadda aka ɗauke annabi isa zuwa sama sannan yayi magana a kan shi sai sai faslul maqal fi isa hayyan wa qatlihi ad-dajjal ce za a warware magana sosai game da maganan saukowar annabi isa zai dawo a raye kuma zai dawo ya kashe dajjal kaga wanda suka yi abin nan bai rikicin da duk aka yi anan shi ya warware shi anan bangaren kada kai ta kalidul a'ma ka zo in ka ji ga wata matsala nan wani malami ai zai iya yin daidai zai iya yin kuskure to in ka samu ga wata kuma ga wani ya warware wannan matsalan kuma da magana gamsassa kada ka ce kai dai can zaka je ko da ba ka abin nan ba ko da akwai zamiya can wani sai ka karbi gaskiya daga dinin ta zo ma kana neman ilimi ya fito sai kana iya neman littafin ka karanta sai a sifatul ilahiyya inda ibn taymiya shi ma littafi ne wannan muhadaratun ne ulqiyat bil azhar sharif muhadara ta yayi a azhar sharif wato bi adimni muhadarat al azhar bi irshad sai aka rubuta littafin a gurbadan gunawan wannan malami wanda ake ce mai doktor Muhammad al bashi sai aka rubuta wannan muhadarorin shi ma rubuta shi tana nema za ka samu na bakwai idfa billati hi ahsan shi ma littafi ne yayi wannan aitubiya aitaba zakariya ali yusuf wanda yake wani zakariya ali yusuf ya rubuta shi wa ya tumassilu al-hiwar alladhi dara bainahu wa bain shaykh fa'id wannan ya zama ya dauki littafin ya tattauna akan wasu matsaloli ko tattauna da suka yi tsakanin shi malam da wani wanda ake cewa a shaykh fa'id sannan na uku kullum wani abubuwan ina baku ishara idan idan aka zo ana maganan karatu sai na ce maku ku duba kaza wani lokaci na riga na dubo na gani to amma dai ni ma zan ba ku dama ne in ce ku je ku duba kaza ka kamar misalin maganan da muka yi ranar nan ranar lahadi da muka yi maganar littafin wannan mahmud bobri da aka yi magana a kan shi shi ya kawo littafi mai rikici wannan yana magana kawai da 'yan lahadi ne wanda suka zo da yamma sai muka ce akwai littafin da ya rubuta wanda ake cewa al'insanu musayyarun au am mukhayyarun ko ko au mukhayyarun shin wai shi dan adam an yi shi haka nan ne kawai bai da wani abu na iko bai da yanci bai da komi a jikinsa ko wani abu sai dai yadda aka yi da shi na ba ku misali na ce kamar leda in iska ya daga ta ko gashin kaza ko ko wanda za a ce a daura hannunsa a daura kafafunsa a daddaure shi kai da kafafu kuma a jefa shi a ruwa a ce kai ya nutse mutum haka yake dan adam an mukhayyaru ko ko akwai abubuwan da aka ba shi zaɓi da za ka je ka sanya wannan a google yanzu ka tura wannan maganan da ne ka rubuta al'insan ka rubuta al'insan sannan musayyarun au mukhayyarun za ka ga kudu za ka ga jawabin da jigajigan malamai aka ɗauko su aka yi masu tambaya akan wannan matsalan suka ba da hansoshi sheikh abu isaac alhuwaini ya yi sannan sheikh ai mutawallar sha'arawi lokacin ma yana matashi bai tsufa ba sosai aka gan shi lokacin hoton za ka ga abin nan ne saboda lokacin shekarun sun dade za ka ga an yi maganganu an ba da an masu ban mamaki akan waɗannan abubuwan nan to kaga in ka karanta wannan ka ji wannan sannan ka samu abin nan duk sanda ake karatun za ka ganin shi dangaram wayan nan da aka ba mu yanzu ko da take hannunmu kuma kowa na da ita to in ka musuluntar da ita fa'idar da za ka samu da ita ba 'yan kaɗan ba ce nan nan na zo na kira muna sauraron kuduba da ni da isawi muna sauraron kuduban ashai a wannan alhuzaifi yana magana akan cewa yana jawo hankalin mutane akan yawaita aska. kamar yadda nake ce maku cewa mabudin rayuwar nan an danganta shi ta duniya da ta lahira akan kusan abubuwa guda uku na farko yawan ambaton Allah na biyu yawan karatun littafin Allah na uku yin addu'a waɗannan abin suna da gahatu hammiya a rayuwar mu. sai malamin ya kudu ba kamar irin wannan sai ce yana da kyau mutane su rika samu littattafai masu fa'ida na karin na yin askar sai ce daga cikin wanda zai faɗi wanda suke da fa'ida akwai tofatun zakiri tofatun zakirin da ya yi magana sai na ce ma isa na ce kaga littafin nan tuntuni ana maganar shi yanzu kana da shi ce bai da shi na ce ya kamata ka nemo shi da na koma kawai cikin abun nan dina sai na ga ina ma da shi a cikin kawai cikin abun nan da na zo kawai cikin littattafai da yawa da nake da su sai na ganta ga ta nan arhakon ja cikin nan sai dai kawai na ɗauko ta na jawo ta kusa kawai in ina so in rika dubawa so in kana sauraron malamai suna magana akwai abin da kana ɗauke da shi amma in hankalinka ba wani ya ma ishara ba zuwa wannan sai ka ga yi ta kayan shi baka taɓa littafi yana nan aji a maktabarka in ba wata rana ka ji wani karatu mai ban mamaki an ambaci littafin ba sai ya iya shekarun shi haka mutu wata ila baka taba karanta shi ba amma kana sauraron malamai suna magana suna ma ishara da nan suna ma ishara da nan ka ji wata matsala ta burge ka sai a faɗi ma littafin sai ka ji ashe kana da littafin kaga yanzu ba an ma wata allura ba ta yadda ka je karanta shi to wannan shine fa'idan zuwa makaranta in kai kadai ne kai kadai ne muwajja ko library ake da shi idan malamai na yawan shiga labirarin to wata rana za ka wayi gari ba labirarin da ya kai shi littattafai saboda ai su in sun zo za su tambayi littafi kaza babu ne sai su duba sai ce ai ko littafi kaza ya kamata a same shi yana da mahimmanci sun ji a wannan gobe wannan ya faɗi gobe wannan ya faɗi in shi mai labirarin mai hankali ne ai duk wanda aka nema babu nan ya ji ba zai rubuta ba to nan da aka ce mai ana so a ƙaro littattafai ko wani zai tafiya wani littattafai kuke bukata ba kawai sai ba da waɗannan ba to nan gaba za ka ga labirarin ya cika da littattafan da kowa in ya shiga sai ya fa'idantu saboda me yasa akwai muwajjihun wanda suke fuskantar da mutane wanda littafi ya kamata su kawo to haka abin yake in dai bangaren ilimi duk inda malamai ke halarta akwai alkhairi ciki shi yasa ake cewa wanda ke so ya shirya ya shiryu to ya rika shiga cikin rufuka ta bayan Allah ta malamai ziyara kawai ga malami tana iya shiryar da kai abin da kai shekaru ba ka samai ba amma rana ɗaya ka ziyarce shi ka tashi tafiya ka ce ma nasiha yana iya ma nasiha da in ka rike ta kasance sai ta amfane ka iya rayuwar ta har duniya har lahira haka su can magabata suka yi amma mu wanda ake rena na farko ma su ne malaman tashin farko in za ka ji reni to mu malamai muke fara rena wannan shi yasa muka zama cikin masifa tunda za su ba da shawara a ki gwamnati dama ba ruwanta da su al'ummar da suke jagoranta ba ruwansu da su sai in ta ci to yau zo a samu nasara yau shi zai ba za a halaka ba kuwa to haka mu rika sauraron abin da bayan Allah nan suke faɗi mana fa'ida ce matukar fa'ida su can waɗancan sun sani mu ne nan muke fama ya fito ko to shine nan saboda haka yi sun magana sharhuhu ala targhibi wa tarhibi sannan ya yi sharhi kuma akan a targhib wa tarhib ya yi bayani a kai. sannan sharhuhu ibn hisham ya yi sharhi a ibn hisham na sira kenan saboda ibn hisham yana da sira kuma yana da littafin nahu. to saboda haka nan asira ya yi sharhin sa siran da ya yi sira ta ibn hisham kullum muna jawo hankalinku da yawa mutane yanzu nan da zan ci a ɗaga hannu kada a yi tonon asiri ko kuma a yi ku gani da ba da zan tambaya nan in ce yanzu dukan munan wurin wane ne yake da littafin da ya magana akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kai guda biyu ko uku a gida ku gani ce ku daga hannu ku gani na a kada yi ko to ya za a yi a ce kana son manzon Allah so na gaskiya baka da ma littafin da ya magana kan rayuwarsa da wa za ka yi koyi baka san wanda kake koyi wanda kake bi ba kuma ko ba zamani muka da shi ba ba kasa muka hada ba ba karni ma bai hada mu ba shekara yau dubu da ɗari hudu har da arba'in da uku da hijiran manzon Allah daga makka zuwa madina ka cire shekara goma da ya yi kawai a madina yau manzon Allah ya bar duniya fa shekara dubu kenan har da ɗari hudu da talatin a'a ai za ka ɗaiba goma na madina ba za ka ɗaiba goma ba sai zama da talatin da hudu kenan ai da uku kenan ko to shekarun da manzo Allah ya bar duniya kenan shekara dubu da ɗari hudu har da talatin da wani abu to ya za a yi ka san shi in ba ka karanta rayuwarsa a cikin yadda aka magabata wanda suke kusa suka san ya yake kuma ka ce kana son shi da gaske kowa nan wanda ya makarantar boko ba yadda za a yi in dai ka yi specializing kamar yanzu mu dauki likita ga likita nan guda ina gani amma ba zan gaya muku ba ni na san shi ai yanzu likita ka koyi likitanci amma baka da littafin likitoci ko guda ɗaya kada ka baka yau wani ka gida kai kawai na gane ni ba saboda kada su gane wata wani ba za ka zama likita ba dole sai kana da littattafan likitancin nan duk wanda aka ce kai kokari ka nema to ga lauya ga lauyoyi kuma su ma ai sun san kansu ba sai na nuna su ba ai ga su ina gani lauyoyi ne to lauyoyi fa su kuma sun yi ba su da wannan littafin lauyoyi a ce yau baka da textbook ko ɗaya na lauyoyi mu komo administrators mu dawo accountants mu dawo engineers engineers masu su tafi kowa in electrical ne kai sai ka sai littattafan electrical duk na jaran na wuta da wani wane ne wani in kai mechanical ne dole sai ka yi in kai applied science kai in chemical engineering kai in wane kai in ma wane ne kowane akwai bangaransa in turanci kai ka littattafan ka ba iyaka sai ka ɗauko waɗannan lingui abin nan ɗin ka tattara su ka ɗauko na literature ka ɗauko na wane ne ka ɗau hawa ka sai ka koya da tsiya da sun koya ma har da waƙoƙi to wannan misalai kawai ne in biology kai sai ka ɗauka waɗannan botanic wane ne wane ne wane ne in agrikai kai kowane littafi da fannoninsa kuma duk wanda ya zo gidanka daga ganin littattafan nan zai gane irin karatun ma da kace ko bai tambaye ka me kace karanta a makaranta ba yanayin kayan littattafan ka da ya gani in ya bubuɗe littattafan ya ga littattafan da ke wurin ka daga nan zai gane course din da kake a makaranta ko bai tambaye ka ba haka ne ko ba haka ne mai mathematics ba a ce bai da waɗannan littattafan bada faza masu bai na mai music ma ya sai littafi to kaji mai music wanda zai koyi karkade karkade shi da kanshi sai ya sai littafin music ya zama yana da shi to amma yanzu ku gane kawai wannan misalin to yanzu sannan mutum ya zo ya ce shi wallahi yanzu cikin mu nan inda za ka bincika akwai wanda a gidan shi ma ba qur'ani qur'ani izu sittin akwai wanda bai da shi ina ga muku akwai abin da sa kuka ga na rantse yanzu saboda da ina faɗi ina ɗan shakku wata rana sai wata malaman mu nan ɗaliban muna karatu tare ita ce uwar tafiyan ma Allah ya mata rasuwa malama zoiriya na sha amin ya rabbal alamin Allah ya ji kanta koran nan na yanzu wasiyar ta sai an ƴaƴan gidanta ma an haifa ƴaƴanta a wani wurin an haifa sai an kawo ƴaƴan nan ran nan nan kun ga an kawo wani nan daga gidan ne cikin ƴaƴanta ne jikokinta ne aka kawo nan amma lokacin da take raye da aka faɗi maganan nan ta yi mamaki malam yanzu a ce ba malam ran nan sai ta je wani gida sai wata ta tambaye ta wani abu a cikin wani littafi sai ta karanta sai ta ta ce ka amma ayan nan tana ganin kamar ba daidai take ba dauko qur'ani mu duba ayan asalin inda take a qur'ani mu tantance ta ce to ai malama ba qur'ani a ɗakin a ginin nan ta ce a ah, ba qur'ani ta ce ba ta ce ku tambayi makwabtanku duk gidan ba masu qur'ani wallahi ba masu qur'ani yazo sittin sai dai baga dadi na yan islamiyya yara masu zuwa islamiyya suke da dadi sai ta dawo ta ce mamma la abin da kake faɗin nan da ba shakkar ka nake ba saboda ban taba gwajar ba ka da ka ba su ce ƙarya abin nan ba bane amma wallahi malam wani abin za ka faɗi mu rika jin kai kai a mu yanzu akwai wanda za su yi haka to na gani da kaina na je gidan da dakunan da ke gidan suna da yawa ba mai ƙur'ani yanzu su ta gidan aka ce ƙur'ani sai dai baga daji wasu kuma suna da ƙur'anin yana aje a cikin gidan amma shi daban su daban sun aje ne don gudun irin wannan magana ba sun aje ba ne don koyo tunda nan kuna nan malam aminu malam usman ya bada labari cewa sun je wani gida da shi da abokin shi sai suka tarar da matan gidan tana neman ayatul kursi ko a cikin qur'ani ta yi ta yi ta kasa gano inda take shikenan shi kuma bako ita ce ta yani neman ayatul kursi take nema ta nema ta kasa shi ya fito waje yana jiran shi ya dade ya dade can daga baya ya fito sai ce ya ka dade sai ce wallahi matar gidan nan ce ta ta sani aiki ta ce in taimake ta in taya ta neman ayatul kursi tana ta da qur'ani shine na ce mata ai ayatul kursi ba qur'ani take ba to kun ji to yanzu ka gaya min yanzu da idara ni fa gani nake yanzu da ita da shi waye wani gara ita ko tana tsammanin abu daya ta tana ma cikin qur'ani sai dai bata san inda take ba na wanda ita eh yi yanzu hayaniya ko kai kun ji bari in ji ba mai kuka ce ya fita da gabza ko to yanzu kai mun yadda ma kai mana shirki saboda me saboda me wurin ne bata sani ba to ai kai kama don magana shi ko bai ma sani ko a cikin kuna ya fitar da gabza shi yasa na ce kai mun baka dama da kunji to sannan kuma mala aminu nan da ramadan wanda suke nan shi lokaci ya mance shi shi bai na tuna ya ce su ne suka je aka zo wani wuri aka karanta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wani yazo ya ce malam yau kuma adda yau kuma ba qur'ani ka karanta mana ba adda ka karanta to sai kuma malam abubakar jidda shi ma aka zo ya karanta laqad ja'akum shi ma wani ya tare shi ce yau kuma sai a zo sallah sai ka karanta adda ba ka karanta qur'ani ba to me kake tsammani yanzu ga waɗannan wannan ne za a ce mai bayan nan kuma me ya aje na tarihin manzon Allah ƙur'anin ma bai san shi ba ba kuma nan za ka ga mu din muna ga wallahi yanzu mala aka tare mutane aka ce yau kawai a faɗi sura a ɗauki ƙur'ani a runguma wa mutum a ce ga sura kaza buɗo ta in ƙur'anin nan sai ka sha mamaki wani tun daga sadda zai buɗe za gane bai sani ba tun da za ka ce wa mutum misali ya buɗo maka suratu bara'a sai ya raba ƙur'anin rabi ya yi nan zai nemo ta har abada zai nemo ta alhaji ayuba zai nemo ta amma da rabawa yi kaga yayo nan kaga akwai alaman zai ya ma gane akwai inda za a bi ayo wurin amma mutum ne kace za ku Kano da kuka je kawai mando ya kaga hanyar Benin Gwaji sai za ku zaga wata airport na kaga akwai alaman kan ma ka sha wahala kawai da ka ba shi kaga ya raba Qur'anin nan biyu yayi hagu ka san kwata kwata kawai abun nan ne to ina ya zai to so da haka ya kamata mu gane waɗannan abubuwan ba fa wannan duniyan ba duk abin da ya sa muka zo ta dalilin an fitar da annabi adam daga aljanna ba don haka ba da ba mu zo ta ba kwata-kwata da ya fita daga aljannan nan yayi kuka na fita daga aljannan nan kuma an mai kashedi ka zauna cikin aljanna ku ci daɗi ku yi shagalin ku yadda kuke so kai da matarka kakka yadda da shaidan matsayin ne idan ka biya masa zai fitar da ku daga abin da kuke nan na jin daɗi Allah cikin kaddara ya kaddara haka zai faru amma annabi Adam ya bi ko shaidanin nan da ya mai ba shi shawara ya an shawara shi aka fito dalilin wannan muka rasa aljanna annabi Adam yayi kuka ya kuka kuka kawai na fita aljanna na da sai da ya shekara ɗari yana kuka mun karanta da cikin da salih shekara ɗari yana zubar da hawaye inda ya hau kan dutse yana zubar da hawaye saboda bala'in kuka har sai da ciyawa ta yi tsoro a kan wurin da yake zubar da hawaye kawai saboda kukan rasa aljanna sannan aka fitar da shi daga aljanna na aka jefar da shi inda bai sani ba a duniya a lokacin ba gida ba gini ba komi ya wahala ya sha dukan ruwa ya sha wahala ya gamu da namu duk masifar da ka sani ya gamu da ita kai karshe da ya dinga kuka sai da mala'iku suka taya shi kuka wajen roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a shi tuba shi sannan bayan nan Allah ya kawo shi inda Ka'aba take aka ce ya zauna nan ya huta kafin Allah ya ba shi mafita to sai aka ce to yanzu duniyan nan za ku zo ta kuma nan za ka haihu nan za ka ci wuya da kai da 'ya'yanka sai kun yi noma ku ci sai kun yi wahala ku ci sai kun sha wahala ku ci sannan kuma ma 'ya'yanka su dinga faɗa tsakaninsu wannan masifan duk ka gama da ita wanda da aljanna ne ba za a zai faru ba to amma ga hanyar da za ku bi kuma ku koma wannan gidan in kuna so da kai da zuri'arka ga aikin da za ku yi in kuna so ku koma gidan nan da shekan ya fito da kuto ga abin da za ku ku koma to shine dalilin zuwan mu nan mun zo dalilin wancan sabon to kuma yanzu ga hanyar da za a bi a koma to shine manufa to duk abin da za ka yi ba can zai mai da ka ba sai ya zama ma nadama haka in za ka ci abinci ko ka sha ko rayuwa duka duk wanda ka sani a rayuwar manufarta shine me za mu yi wanda zai taimake mu mu koma gidan nan gidan nan da aka koro mu abokin gaban mu ya fito mu da mu to ba mu sani ba ibnu qayyim yayi magana nan ba ya ce mu ne fa korarrun gidan nan da aka koro mu daga wurin ta dalilin makiyin mu nan. kuma yanzu ya tara hanya sai fafata muke da shi muna yaki zai bari wasu su koma gidan nan ko ba zai bari ba wasu kam kwata kwata ba zai bari su koma gidan nan ba alaikum assalam na'am eh to eh da ya kwace sami Allahu liman hamida eh to ai ba karatu tsoro ma suke ji ma ai wannan ba ka tashi ya ba su sallar su kaje kaje kace kai wannan sallah ne kana gani mai sallar nan mai sau kuce kuce sallar nan ba Allah ne kyauta sira dai kunji saboda haka al-khasa'isul kubra lis yana da littafi da yake cewa al-khasa'is khasa'isul kubra lis-suyuti taqiq doktor tawfiq afifi shi yaje abun nan dinsa sannan ya kare barin wani littafi da ake ce al'amwal li abi ubaida taqiq doktor hussein al'ambari shi ma littafi ne sannan a tauhid ibn kuzaiba taqiq wanda yake shi ma doktor hussein al'ambari shi ya kare abin nan dinsa sannan na sha uku akwai majmu'atu rasail nashi shi ma nashi wanda yake minha al-ilhad akwai wanda yake ilhad sunan shi wa sultanul khabir shi ma littafi ne sannan anma min al-jadal al-qur'ani shi ma duk wannan sannan al-isra'i wal mi'raj duk yayi magana akan waɗannan littattafan shi ne sannan na sha hudu akwai subulus salam sharhu bulugul maram nashi lissun ali shi ma taqiq yayi shi shi ma bayanin sa ku duba subulus salam nashi sannan na sha biyar akwai majmu'at maqalat fil huda annabawiyya shi ma littafi ne yana yi wannan ta ta unwan aqidatul qur'ani was sunna littafi ne shi ma sannan yayi majmu'at maqalat fil huda nabi fi hadayin nabi sallallahu alaihi wasallam ta ta unwan rukunin sunna shi ma ya yi. sannan akwai majmu'ata hiwarat fil hadayin nabawi shi ma ya yi wannan ta ta unwan Allahu mustawin ala arshihi walau kariha al mu'attilun shi ma littafi ne yayi wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ce manzon Allah yayi gaskiya da yace inna Allah la yaqbalu al ilma intiza'an yanzi'uhu من قلوب الرجال وإنما يقبض العلم بموت العلماء فذو الله صلى الله عليه وسلم يا يجزكيا ديتي إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه أي من قلوب الرجال الله باوي زي كرب علمي بني كربي ووند زي تشري شدق زكاة مزاجين ما في علمي ba wai za a fizge ilimi ba ne ko a kwace shi daga cikin zukatan mazaje a'a innama ya qabadul ilma Allah zai karbi ilimi ne bi mautil ulama idan malamai na mutuwa idan aka samu malami ya mutu zai wahala a mai da makwafinsa to daga nan masifa ta zo saboda za a yi ta tafiya a yi ta tafiya har a wayi gari ka ɗau littafi ka yawo cikin gari ba wanda ya iya ba wanda ya iya shi kuma in kuka lura za ku gani haka za a yi ta tafiya yanzu nan na taɓa yin hira da wani daga cikin ɗaliban malam marigayi na a wannan albani aka ce littattafan da ya mutu yake karantar da su da kafin ya mutu yanzu sai da aka raba ma ɗalibai da yawa wanda za su rika yin karatun littattafan amma kowa littattafan na jiga ta shi ko da shi kadai ke yi amma yanzu da bai nan aka ce to yanzu ba sauran wanda zai iya ɗauka karatun nan ya yi duka saboda aka sai dai a raba wannan ba shi littattafai guda biyar ko hudu a ce kai za ka rika yi rana kaza wannan ba shi littattafai duk ranakun da yake karatun yanzu kwana bakwai to sai da aka raba da wanda yake yi da wanda yake lokuta aka ce dole sai dai a raba kowa a bashi rana kaza ya ce zo ya dauka kowa a bashi rana kaza a raba mai littattafai da ko shi shi kadai ke yin su amma ba mu gane ba sai ba ya mutu to kaga yanzu daga nan ya za a yi kuma duk wanda aka ba darasin ya ba shi wuya kaga ranar da bai shirya ba ma sai ce yau babu ba karatun to saboda haka haka ake samu to kuma malamai to balle muna magana yanzu kamar irin shek abubakar mahmud gomi ya ka gani to shek jafar ba ya ka gani shi aikin da yake da lokacin amma gano to shi ma sai da kai ga masallacin fa inda yake karatun akwai ɗalibin mu nan da ya wata rana wurin akwai ranakun da sai dai ai sallah kawai a fita ba kowa yanzu mai karatu a cikin masallacin duk da kokarin da waɗancan amma akwai lokacin da an koma masallacin sai dai wasu kwanakin wani ya zo daga wani wuri amma inda yake karatun da kullum babu malam bashir kai ma ka ka gani ko mhm. babu babu to daga nan ya zai to haka aka ce juhuduhu ilmiya kharija misr irin kokarin da yayi na bangaren ilimi a wajen misra ba cikin misra ba ma nan shi dan misra ne kun sani Ya يقول تلميذ دكتور أحمد al الغامدي wannan babban malami yana cewa fakana an ai ko faka an ai menene ne shi fakana an kad kataba Allahu alkhair ala yadi shi dai wannan bawan Allah Allah ya rubuta alkhairi a hannunsa fa kana sababur ra'isi fi ta'fisi shine wato wani babban jigo wannan yake mai abin nan ba fi kismi wanda aka yi sai aka yi wancan kismul aqidatu fi kulliyati shari'a wa dirasat al-ilmiya bi makkah al-mukarrama ta dalilin shi domin da yaje kasar lokacin an a akan on contract dalilin shi aka ce dama akwai wasu yanzu koyo ba ina karanta wani abun nan ba na ga an ce university bayero university yanzu ta kawo wasu courses da babu da ta kara yanzu sababbi waɗanda da babu su ai wani lokaci rashin malamin da professors din da za su suka specializing a irin wannan ba su ne babu ba rasa aka samu ba mai za a yi ba ta kuma creating wani abun nan ba to lokacin da ya je mamlaka akwai ɓangarori maganan aƙida tana da mahimmanci da aka samu wannan babban malami wannan ta dalilin shi aka yi wannan faculty na wannan ɓangaren na wannan na maganan wannan aƙida a yi na aƙida a lokacin ta dalilin shi Sai kaga wannan kaɗai ma babban abu bane ba ƙaramin abu bane kai wata kharraja ala yadayhi kuma lokacin da ya fara karantarwa aka samu ɗalibai waɗanda suka fita hannunsa adadin la ba a sabihi min al-mutakhassisin wato adadin da yake masu dama daga wanda suka goge a wannan bangaren wata asara bihi jam'un kabirun min tallabin ilmi malamai da yawa sun tasirantu da rayuwarsa minhum ala sabilil misal lal hasab daga ciki kaman ga guda biyar nan yan misalai wanda suka tasirantu jigajigan malamai akwai daga ciki mahmud ai muhammad ai mazru'a wanda ake ustazul aqida ne da jami'atu ummul qura to dalibin wannan malamin kuma yanzu yana malami ne a jami'a ummul qura nan ummul qura jami'a ta ummul qura wannan ba sannan akwai ustaz dr ahmad afiya az-zahrani shi kuma wanda yake ra'isu qismul aqida bi jami'a ta ummul qura sabiqan shi ma da ta sannan akwai na uku al-ustaz dr ahmad afiya al-ghamidi ustaz al-aqida fi jami'a al-islamiyya ta madina kenan sannan akwai ustaz dr ali nasir al-faqihi shi kuma ustazul aqida ne fil jami'atul islamiyya sabiqan wa qad uhila ila taqaudi shi ya kai retirement yanzu saboda haka shi amma malami ne da shi ma babba jami'a sannan na biyar akwai ustaz dr muhammad aman aljami rahimahullah ta'ala ra'isu qismul aqida fil jami'atul islamiyya sabiqan kaga duk waɗannan jigajigai ne kuma duk kaga bangaren aqida ne saboda can inda suka yo bangaren aqida suka yo ya fito وقد تم في الآونة الأخيرة حصول الباحث موسى أي ابن ابن وصل السلمي على درجة البازيسير من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة على درجة ماجستير في العقيدة وكان موضوعه الشيخ خليل حراس وجهوده في تقرير عقيدة السلف akwai wannan babban jijjigen malami shi kuma da ya yi shi ma ya zama profesa ko ya zama abin nan ya samu phd din shi da sadda zai samu wannan daraja ta magister to abin da aka bashi akan thesis da ya rubutu ya yi rubutu ne akan khalilul harras wa juhudihi fi taqrir aqidati salaf kawai abin da ya rubuta kenan shine abin nan din da yayi a rubutun shi na magister shi wannan babban malamin wanda ake cema Musa ibn Wasil as-Sulami ya samu darajar magister din sa a kulliyatul da'wa ta usuluddin wa usuluddin بجامعة أم القرى جامعة أم القرى وتتجه مكة المكرمة درجة ماجستير دين في العقيدة أما موضوع إنسى الشيخ خليل حراس وجهوده في تقرير عقيدة السلف وكان اختياره للحراس رحمه الله تعالى كما يقول الباحث akace ya zaɓi wannan malamin ne cewa zai مجانا a كما shi kamar yadda shi ya ce ya ce littisafi mu'allifati saboda ya sifanta littattafan malam akan akwai ilimi cikakke a cikinsu wa wuduhul uslubi sannan ga tsarin bayani in ya zo zai bayani mai sauƙi wal fahmi daqiqi da fahimta wadda take mai zurfi ay lima alaihi al mukhalifuna li aqidati salaf na kan abinda wato yake kai shi na abin da wanda suka saba suka saba game da aqidan magabata shi yayi magana kai kama ta kaddama ma yaj'al al-qiyam bi izraziha eh, ibraz hadhihi al-juhud wanda yasa aka tunanin bari a fito da wannan himma da yayi akan wannan bangare wanda yake fi khairun azim wa nafun azim wanda in aka fito da irin wannan kokari da yayi bangaren tabbatar da aqida to lallai akwai alkhairi babba kuma akwai amfani mai yawa a wannan wakadin ta halbahis ila anna shaykh harras shi malam ya kai ƙarshe can gaba da ya gama littafin sai ya ce wannan babban malami tamayyaza bi quwwatil istidlal bi nususil kitabi was sunnah ya bambanta da sauran malamai da yawa a wurare ta yadda in ya tashi kawo bayani zai tabbatar da ya kawo hujjoji daga alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mimma ya zullu ala rusufihi wa tamakkunihi fil ilmi wanda ke nuna cewa lalle gogagge ne ya goge sosai kuma Allah ya bashi wannan ilimi ilimi mai karfi ya fito ko na biyu fi shaykh harras rahimahullahu ta'ala ashadid bil kitabi wa sunnah wannan malami rahimahullahu ta'ala yana da riko mai tsanani game da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wasa da littafin Allah yakan yi riko da shi duk abin da aka yi magana kuma wannan ita ce hanyar magabata yanzu misali da aka zo ana maganar sifan umar cikin manaqib na shi cewa aka kana waqafan inda kitabillah saboda aka je sa ake ce masa ya shi bai taba jin wata magana ba a ce mai qur'ani ya ce sannan ya tsallake ta ko a ce mai manzon Allah ya ce kai tsaye sannan ya tsallake wannan magana sai dai yana shakkan magana ya ce a kawo shaidu wanda suka tabbata annabi ya ce haka in ba haka nan ba baya tsallake wannan maganganu Ya wata wa ha fi jumu'il umur da yadda yake amfani wata wa taqimihima fi jami'il umur da yadda yake gabatar da su ga dukkan al'amura ya fito itimamu shaykh harras rahimahullahu ta'ala bil usul allati bana al mutakallimuna 'alayha madahirihum fil i'tiqadi wato malam ya lura sosai bil usul da aqida maganan tushen aqida allati bana al mutakallimuna 'alayha madahibahum fil itiqadi wanda akan wannan ne maga masu ilmul kala duk masu magana suka gina maganganun su akai ko mazhabobin su akan wannan saboda haka dole yi magana akai sosai ya bayanin yadda abubuwa suke wa hiya tariqatun mufidatin jiddan fi ma'rifatil haqq wannan hanya ce wadda take mai fa'ida matuka wajen bayanin gaskiya haza wa billahi tawfiq wannan kenan na roƙon Allah ya ba mu dacewa katabahu fatahi amin usman wato wannan shine yayi wakil am ansar sunnatul muhammadiyya shi rubuta wannan yace unzur sharh al aqidatun nuniyya ta'alif fadilatu shaykh al allama muhammad khalil harras dar ay min hadhihi tab'at al ula sana li za a samu wannan bayani wannan shine rayuwar wannan babban malami na'am waya bari haka nan inji masu hututu na ta so a bari haka nan a bari haka malama wadu kai da baka littafi na ruwanka a ciki sai wani rodin rodin kaya ai mu da mai littafi muke magana kai da kai baka da littafi yanzu da baka da nuniya? tana yana ai da baka da nuniya ma sai an ma tara duk karhen markas ka sai sannan ka zo ka zo ka ce baka da nuniya da ya sai karfe wai ya samu da wai zai da ya kwashi barka ya ce wai kaga ciki wai ya samu ya samu da sai nuniya yi dan wurin da abu da ta zai da yau a taba wasu yadda ke wasu gaigai to a bari haka nan zuko bin an dawo wasu mutu doguwa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحسب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عنا أنت راض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدأ من ذنوبنا وعصر واحسننا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وخذ الخير بنواسينا واجعل الاسلام منتهى رجائنا اللهم امنا في اوداننا ودورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها ابدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين